masu kallon mu musa bahagon alƙanin bellon kenan shi ma ya fito filin daga gashi nan tsakiyar fili yana kewayawa masu kallon mu ramadan kenan shagon autan dan bunza shi ma ya zo wannan biki wannan bikin karramawa na ajo da ake yi wa shagon bahagon

masu kallon mu. Rigimar Ramadan na karfafa shi ya hada. mu a gurguje dai ga bangaren kudu nan can baya ga alimbata isa nan ga su coronavirus nan ga su yalan autar su kido ga su dogon aleka nan kuma ga su kwastan su malam malam su shagon bahagon nan kanawa nan kuma da kuke kallo na gali ne na dogon auta da bahagon gaban sisko da sulan kudawa da sauran yaran su gashi nan dai su ma sun fito yau da wuri domin wannan bikin karamawa da ake yi na ajan garkuwan bahagon shagon alabo ga kuma ƙonanne shi ma ya zo wannan gari katsalan dubu to masu kallon masu kallon mu dogon magaji kenan na gurin mada shi ma ya fito filin daga to masu kallon mu can kuma ga abin roget nan ga su yan kabiru na bahagon wuro nan kuma ga sai ramadan nan musa ba hagon kanin bello shagon shigar kwan ba hagon kusan kaduna shi ma ya zo ga su abdulbasi nan su dogon abu malumfaci su ba hagon zamani ga dai sunan ga su sababu alƙalin da nan ga su shagon ɗan alele nan ga su shagon giduwai ga su ba bahagon autan mamman ga su dogon sadauki ga su autan arewa nan kuma sama ga su ba bahagon ondo da sauran dai madambata ga su nan su masu fito تھا علي کا ہے جا kalam mu ga karen gida ga kura ga ba bahaban wando ga dogon magaji Thank you. masu kallon mu baba abdullahi ne kuma ya ɗauko kiɗan amban rojen ko masu kallon mu ga dai dan baye nan baba abdullahi su kallon mu garkuwan bahagon shagon alaban ne wanda ake yi wa ajo ga shi nan an ɗauko kiɗan

da ranar kai da ba ta sake an gaba da lambar da kuma ina ba ga ba da ne da ba Allah akwai dabba da yawa yawa ko kuma a je kada ba ga wando ku dora muku bayan su kike da kai da ba abu ne ba shi ba abin da mun aka dambo ke sai ka dora Allah ka amma da dora da ban da muku da ai ku a Allah Balan kada in ba su yara ba su Allah

mitin ne da bahagon ondo gashi nan kowa yana dan zolayar dan uwan shi tsakanin bahagon ondon da dogon magajin Kau masu kawo, ga nan tsakanin dogon magajin da kuma a taimaka mai wata bakwai muna tare da shi wallahi yana da wani gaba da gaba a taimaka wa kan gani ba kudu ba kudu ba da ba a taimaka wa ko wani mai da Allah ke wani na da wani da Allah sai ka kare ba mu kan do do da malaji da fansa ne da ko ba ta kallon mu To masu kallon mu ga dai wannan wasa nan an take tsakanin dogon magajin da ba bahakon wando. Ga sakataren wannan kungiya nan yana magana. Babu wando, kalaba mai kirki, ƙara mai ɗaya da mutane, babu wando, inda da dawo, inda da dawo, ji kuna, ga dambanan da dogon magaji, da babu wando, a tsaya a mutu. A ɗaya wani wace to, a ba wasu wallahi. duk mai wasu shi ke kasa wallahi to ko maza ci babu wanda ya ce ga na taho ga na taho yana zuwa ya yi duku kai yake jira ka taho la ilaha illallah ga dambana ga dambana an gama dambana akwai rubin wata bai an kare da nan da ma ka ne wallahi ku ga ka ne wallahi ya tsaya sa da da magaji wallahi suna kallon ka a dawa yini aku cikin da ma ke cikin da ma ke wallahi Lalaci da maki da gwamnati ya ce sai rama gizo shi ya gizo da akwai ba ili akwai ba ili akwai ba ili akwai ba ili akwai ba ili akwai macen tsakiya. Yauwa idan an rama usur ku baya da bane a mabugawa a wurin usur Allah. Yauwa ku baya da bane ku wuce yara. Ya dan bazan za a yi wanda ba koma masu kallon mu ga dai wannan wasa na an sake dawowa amma ce a matabuwal ya raba damba ina ga dambanan musa ka ina ba mu gambo wallahi ta na sai da gwada ko ko to ta Allah sa ai damban da ai shi da ya aka shi da ya ba mu sa ajiro ni amma ha ba ai ta to alin ta isa ka dambe akwai dambe da yawa Ga na an take dambe tsakanin Musa Bahago da hago da Alimba ta isan ka, ga dambe na an take to wallahi wannan damben baba Abdullahi ya ce sai an tashi to masu kallon ga ciyaman nan yana kewaya su tsakanin Musa ba hago Alƙanin Bello da kuma Alimba ta ka. to wannan wasa ba a taɓa yinsa ba a duniyar damben gargajiya na kasar najeriya wannan shine na farko aka taba haduwa tsakanin musa bahagon alƙalin bellan da kuma alimbata isakkan mai bakin wandan da jan hankicin aljihu shine alimbata isakkan daga bangaren wato kudu shi kuma musan shine baki mai jan wando da ratsin baki-baki daga jiki daga bangaren arewa to ga dai wannan wasa nan kamata aka tashi da gani mu ga za a yi ga musa mai guduma ga ba ta isanka to dan ba sai an buga mutane yana kallon kowallahi dole sai an buga dambe wallahi za a haɗu dole sai an buga za a haɗu musa to musa wallahi nan gidan ku ne mai yanzu saurara ka ni ƙara dubu na kai ne to da ba na san dabbar da ba a yi shi da wani alƙali da wani saboda kowa san kowa dabbar kowa san kowa wallahi kowa da bane a fannin da yake almadai zaka a kai kai kai wallahi ina ku buga ina yaro ina yaro kai ku shi ne amma su buga ku shiga dambe babu an biya kawo kan yalo babu cewa ya tabbatar kuɗi zai yi kuma biya idan ba su buga ba kana kama la ilaha illallah wa ta'ala rasulullah na bi wallahi dambana ashhadu ashhadu ashhadu musa muke za a mutum ɗaya dawowa wasa tsakanin Musa Bahagon Bellan da kuma Alimbata Isakka. wata ce dan wanda kuma da mai ce fa da masu kallon mu da dukkan alamu alin ba ta isa kan hannun nasa ya tashi

ga dai wannan wasa nan to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan a dai wannan wasa nan ba ta isakan yana jinjina jikin shi shi ma musa bakon alƙalin bellan yana jinjina jikin shi Come on! na gano Allah to a ba ku kowa ba ku kowa ka ɗaura a maka sai ka ga mutane na wallahi duk gudun da ka gama da su Ciyaman ya raba wannan wasa tsakaninsu gashi nan ya rike su gaba ɗaya ya nuna su ya kuma kamo hannun ramadan gashi nan a riƙa da hannunsa ga kuma ananan ya haɗa su

masu ramadan din ne ya kashe wato shagon ananin to masu kallon ga dambanan kuma yanzu a take tsakanin garkuwan bahagon musa kaduna da kuma bahagon gamban susu mai bakin wandan da jajajaja daga jiki shine garkuwan bahagon musa kaduna daga bangaren arewa shi kuma mai gajeren wandan shi kuma baki da fari shine bahagon gamban susu daga bangaren kudu Sai ba. masu kallon mu a gurguje dai wa'annan da ya kuke gani ga sunan su su ukun nan ga kuma shadda nan da takalmi ga sunan manyan shadda ce ga ta nan babba wadda hajiya madina daga niyami can kasar jamhuriyar niger ta turo wa iyayen gidan bahagwan mai takwasara domin a bashi ga shi nan kuma sako alhamdulillah ya zo gare su ga shi mu ma an mun gani ga dai wannan shadda nan da takalmi a hannun shadda ga ta nan a hannun wato dsp kan giwa da kuma takalmin gaci nan a hannun dr babangida ga kuma ciyaman na gurma ɗanan alhaji murtala sako dai alhamdulillah wa'annan da kuke gani su ne ki na jihar katsina gaci nan kan giwan ya mikawa da kuma dr babangida sun mikawa ciyaman na gurma ɗa wannan sako na bahagon mai tafasaran gaci nan ya zo hannunsu alhamdulillah